Yohanna Sura tara Yesu ya warkar da mutumin da aka haifa makaho Da Yesu yana tafiya, sai ya ga mutum wanda aka haifa makaho, sai almajiransa suka tambaye shi suka ce, Rabbi, wane ne ya yi zunubi, mutumin ne, ko iyayensa, da ya sa aka haife shi makaho? Sai Yesu ya ce, Ba don mutumin ko iyayensa sun yi zunubi ne ba, sai dai don a bayyana aikin Allah ne a rayuwarsa, muddin da sauran rana, dole mu yi aikin wanda ya aiko ni, dare yana zuwa sa'ad da ba wanda zai iya yin aiki, Yayin da ina a cikin duniya, ni ne hasken duniya. Bayan ya faɗi haka, sai ya tofa miyau a ƙasa, ya kwaɓa laka da miyau ɗin, ya kuma shafa a idanun mutumin, ya ce masa, Je ka, ka wanke a tafkin Silowam kalman nan tana nufin Aikakke, saboda haka mutumin ya tafi ya wanke, ya kuma dawo gida yana gani. Maƙwabta da waɗanda suka saba ganinsa dā yana bara, suka ce, Kai, ba wannan mutum ne ya saba zama yana bara ba, waɗansu suka ce, Shi mana, waɗansu kuwa suka ce, A'a, ya dai yi kama da shi, amma shi ɗin ya ce, Ƙwarai kuwa ni ne, sai suka ce, To, yaya aka yi idanunka suka buɗe? Ya amsa ya ce, Mutumin da ake kira Yesu ne ya kwaɓa laka ya shafa mini a idanu, ya ce mini in je Silowam in wanke, na kuwa tafi, na wanke, sai na sami ganin gari. Suka tambaye shi suka ce, Ina mutumin yake, ya ce, Ban sani ba. Farisiyawa sun bincike warkarwar Sai suka kawo mutumin da dā yake makaho wurin Farisiyawa, to, a ranar da Yesu ya kwaɓa laka ya buɗe idanun mutumin ranar Asabbaci ce, saboda haka Farisiyawa suka tambaye shi yadda ya sami ganin gari, mutumin ya amsa, Ya shafa laka a idanuna, sai na wanke, ina kuwa gani. Sai waɗansu daga cikin Farisiyawa suka ce, Mutumin nan ba daga Allah yake ba, don ba ya kiyaye ranar Asabbaci, amma waɗansu suka yi tambaya suka ce, Yaya mutum mai zunubi zai yi irin abubuwan ban mamaki haka? Sai ra'ayinsu ya sha bamban. A ƙarshe suka sake koma ga makahon suka ce, Kaifa me ka gani game da shi, idanunka ne fa ya buɗe, sai mutumin ya ce, Ai, shi annabi ne, Yahudawa dai ba su yarda cewa da shi makaho ne ya kuma sami ganin gari ba, sai da suka kira iyayen mutumin, suka tambaye su, Wannan ɗanku ne, shi ne wanda kuka ce an haife shi makaho? To, yaya yake gani yanzu? Iyayen suka amsa suka ce, Mun dai san shi ɗanmu ne, mun kuma san cewa an haife shi makaho. sai dai yadda yake gani yanzu, ko kuma wa ya buɗe idanunsa, ba mu sani ba, ku tambaye shi, ai, shi ba yaro ba ne, zai faɗa da bakinsa, iyayensa sun faɗa haka ne saboda suna tsoron Yahudawa, gama Yahudawa sun riga sun yanke shawara cewa duk wanda ya yarda cewa Yesu shi ne Kiristi, za a kore da shi daga jama'a. shi ya sa iyayensa suka ce, Ai, shi ba yaro ba ne, ku tambaye shi, sai suka sake kiran mutumin nan da yake makaho a da, suka ce masa, Ka ɗaukaka Allah, mukan mun san mutumin nan mai zunubi ne, sai amsa ya ce, Ko shi mai zunubi ne ko babu, ni dai ban sani ba, abu ɗaya fa na sani, da ni makaho ne. amma yanzu ina gani, sai suka tambaye suka ce, Shin, me ya yi maka, ta yaya ya buɗe idanunka? Ya amsa ya ce, Na riga na gaya muku, ba ku kuwa saurara ba, don me kuke so ku sake ji? Ko ku ma kuna so ku zama almajiransa ne? Sai suka haushi da zagi suna cewa, Kai ne dai almajirin mutumin Mu almajiran Musa ne, mun dai san cewa Allah ya yi magana da Musa, amma wannan mutum ba mu san inda ya fito ba. Sai mutumin ya ce, Cabɗi, yau ga abin mamaki, ba ku san inda ya fito ba, ga shi kuwa ya buɗe idanuna, mun san cewa Allah ba ya sauraron masu zunubi, yakan saurari mai tsoronsa mai aikata nufinsa, ba wanda ya taɓa ji cewa an buɗe idanun wanda aka haifa makaho, da mutumin nan ba daga Allah ba ne, da ba abin da zai iya yi. Sai suka amsa suka ce, Kai da aka haifa cike da zunubi, za ka yi karambanin koyarwar da mu, sai suka kore shi. Makanta ta ruhaniya. Yesu ya ji labari cewa sun kore shi, da ya same shi kuwa sai ya ce, Ka gaskanta da Ɗan Mutum? Sai mutumin ya amsa ya ce, Ranka yă daɗe, wane ne shi? Gaya mini don in gaskanta da shi. Yesu ya ce, Yanzu ka gan shi, tabbatacce ma shi ne yake magana da kai. Sai mutumin ya ce, Ubangiji, na gaskanta. ya kuma yi masa sujada, Yesu ya ce, Saboda shari'a ce na zo duniyan nan, saboda makafi su sami ganin gari, waɗanda suke gani kuma su makance, da farisiya wanda suke tare da shi suka ji ya faɗi haka, sai suka yi tambaya suka ce, Menene mu makafi ne? Yesu ya ce, Ai, da ku makafi ne ma. da ba ku da zunubi, amma da yake kun ce kuna gani, zunubanku suna nan daram.